kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a masu sauraron mu barka da hantsi. Shirin da rashin tayinin salo Garba ke farin cikin kawo maku daga nan birnin Washington DC. Da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum. Cikin abubuwan da gwamnatin Buhari ta yi alkawarin mai da hankali a kai da zumar haɓaka tattalin arzikin najeriya da kuma inganta rayuwar 'yan ƙasar shi ne haƙan ma'adanai da allah cikin baiwarsa ya albarkaci ƙasar da su to sai dai kamar har yanzu ba a mai da hankali yadda ya kamata ba a kan haƙan ma'adanan saboda tamkar an bar mutane suna aikin ne kara zube baccin hakan al'umma wuraren da ake haƙo ma'adanan ba sa cin gajiyar arzikin da allah ya ba su yadda ya kamata kamar yadda za ku ji a wannan firar da wakilar murar amurka da ke jos zainab babaji ta yi da yusuf adamu gagdi mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar filato kuma shugaban kwamitin da ke kula da harkokin haƙar ma'adanai zainab fili gareki to kun fara gudanar da bincike a harkar haƙar ma'adanai me kuka gano abubuwa da yawa ba su da daɗin faɗa mun gano cewa akwai mutane masu aikin harkar ma'adinai a jihar plateau wadda ba su da takarda da kuma 'yancin su yi aikin wannan abubuwan ma'adinai a jihar mu ta plateau mun gano cewa wa'anda suke da takardu da kuma wa'anda ba su da takardun ma aikin babu wadda take taimakawa al'umman da ake cire ma'adanan nan a wurarensu kuma mun gano cewa kamfanoni manya-manya wadda suka amfani harkar ma'adinai a jihar plato kuma suna kai har yanzu babu abin da suka yi wa al'umman wa'annan wuri ko ma hanyoyi da gwamnati ta gyara manya-manyan motocinsu masu ɗiban harkar ma'adinai sun lalata wannan hanyoyi karamar hukuma ɗaya muka tafi wadda ta wasai wanda aikinmu ne mu ziyarci duka kananan hukumomi goma sha uku wanda suke aikin ma'adinai a plateau to amma ɗayan da muka tafi kawai abin da muka gano kenan so tunaninmu shine mun rubuta wa babban minista ya ba mu a rubuce su wa'ansu kamfanoni ne suka yi rajista da su wanda aka ba su takardan aikin ma'adanai wannan zai ba mu dama za mu iya sanin wa'anne ne suke da hakkin aikin ma'adanai a wa'annan wuraren da za mu tafi to abin da ya ɗan rike aikin mu kenan har yau mun sake rubuta ma shi minista tunatarwa wadda bai ce mana komai ba za mu ziyarci babban minista na harkar ma'adanai na najeriya mu a matsayinmu na gwamnati a jihar plateau a matsayinmu na wakilan mutane ana cutar da kasanmu ana cutar da al'ummanmu su ne kawai suke da 'yancin faɗa mana wa'ansu kamfanoni ne suke da 'yancin aikin ma'adanai idan suka ba mu wannan a rubuce to za mu yi amfani da doka mu hana wa'anda ya kamata mu hana menene ya kamata mutanenmu su amfana da shi daga aikin ma'adanai da ake yi ba za mu kuma zuba ido gwamnati tana aiki tana gyaran hanyoyi masu ɗiban ma'adanai suna lalata hanyoyi ba tare da su ma sun kawo nasu agaji na taimakawa gwamnati da abubuwan da suke cirewa a jihar mu na plateau ba abinda a takaice muka dan fahimta kenan amma kun iya tantance yawan ma'adinan da suke cirewa da kuɗin da su ma suke samu su masu gudanar da aikin ma'adinan wannan dole yana cikin aikinmu ba karamin aiki ba ne ka tantance me suke fitarwa da kuma kuɗaɗen da ake biya akan abin da suke fitarwa shi yasa daga ƙarshe dole sai mun san wannan kafin mu san nawa ne gwamnatinmu na jiha take tsammani ta karba a matsayin revenue da za a samu a bisa aikin ma'adinai wanda duk za mu saya mu tantance wannan mu kuma ga abin da ya dace mu yi wa mu da jihar mu ta plato a lokutan baya ko kuma lokacin da kuka fara wannan aiki al'ummomin gurin nan suna ta korafin rashin gudanar da abin nan ina ka kwana eh, kaman kamfani ɗaya da muka tafi tana da kamfanin da ta yi a wannan wuri a gimfi na sarrafa mu'adanan da ta cire amma makaranta ta gina ciki biyu wa wa'annan mutanen gimfi wannan ba adalci ba ne wanda ba za mu yi saurin faɗan me ya kamata mu yi a kai ba dole ne mu gama zaga sauran kananan hukumomin plato mu ga menene ya shafi korafe-korafen mutane na wa'annan yankuna mu haɗa da wa'annan na wasai mu ga me ya kamata mu yi da za mu ƙara 'yancin mutanenmu da kuma za mu samo masu amsan matsalolin da suke da shi wurin aikin ma'adanan da ake kai. To, amma ya zuwa inda kuka tsaya bincikenku, shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya suna da rawan da za su taka. Su me suke yi don ganin cewa an gudanar da ayyuka ma al'ummansu? Su ma sarakunan gargajiya wasunsu ba duka ba, suna da matsaloli su suka daɗa ƙara wannan matsalan da ake ciki domin za ka ga ana aiki a yankinka ana ɓata kasanka ana ɓata hanyoyinka baka da ruwan sha baka da asibiti baka da wutan lantarki amma ba za ka tambayi wannan kamfanin me yasa kuke lalata mana hanya ba kuwa gyarawa domin kai kana samun wani abu da kai da iyalanka suke amfana da shi wannan ba adalci ba ne za ka ga kafin ma a baka dama ka yi aikin ma'adanai a wani wuri sai ka sarki ya sa hannu wasu ƙananan sarakuna masu ba da yankinsu a yi harkar ma'adanai da a zo a ba su dubu ɗari da hamsin ɗari biyu kaga sun ɗauki babban wuri sun bayar a ɓata abin da gwamnati ta yi wa al'umma amma ba su ce komai a kai wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da bincikenmu daga ƙarshe duk za mu sayyatar mu faɗa wa mutane mu kuma saya mu amince a majalisa ga matsayinmu idan kana son ka ci gaba da harkar ma'adanai a jihar mu ta Plateau ga matsayin majalisar dokoki na jihar Plateau wanda ya bi ya ci gaba da aiki wanda bai bi ba ya bar Plateau ya je inda zai yi harkar ma'adanai. To banda sarakunan gargajiya su ma al'umma ya kamata suna da gudunmawar da za su bayar wajen ganin wayannan kamfanoni sun shigo kuma sun gudanar da aiki kana ga ta yaya su ma za su samu wayewan kai domin su nemi haƙƙinsu daga wurin waɗannan kamfanoni. a duka inda muka tafi a wasai sanda muka zauna da matasa da jama'an gari muka wayar musu da kai akan menene dokan harkan ayyukokin ma'adinai ya, ya, ya zanta akan aikin da za a yi wanda mutanen wasai sun fahimci wannan sauran kananan hukumomi in mun tafi za mu ci gaba da gaya musu menene doka ya faɗa amma su ma mutane da shugabannin matasa suna da nasu damuwa domin za ka samu idan an samu shugabannin matasa ana ba su revenue ana ba su wani abu a cikin abin da ake fitarwa sai kaga sun yi shiru abubuwan damoyin da ya shafi al'umman gari kuma bai dame su ba tunda su suna amfana a wurin wa'annan kamfanoni to mun faɗa wa mutanen gari hakkinsu kar a zuba ido wa shugabannin matasa da shugabannin gari su yi abin da suka ga dama hakkin jama'a ne a gyara musu garinsu idan ana cira abubuwan ma'adinai hakkinmu ne mu gwamnati ko mu majalisa mu faɗa wa gwamnati ta yi abin da ya kamata ya dace domin kare hakkin mutane a inda ake cire ma'adanai so bayan kamfanoni suna da nasu damuwa sarakuna suna da nasu damuwa al'umman gari musamman shugabannin matasa suna da nasu damuwa yawanci sukan haɗa kai ne da kamfanoni masu wannan aiki su samu abin da su za su amfana da iyalansu ba a yi abin da kasa za ta amfana ba. Yawancin guraren da ake gudanar da aikin haƙar ma'adinai sai ka ga an tona ramuka waɗanda yakan zama haɗari masu al'umman gari yakan zama kuma ya rage musu filin noma sannan sai ka ga kamfanonin ba su yi komai a kai ba. akwai wani matakin da za ku ɗauka tun da ba ma wuraren da yanzu ake haƙan ma'adinai ba waɗanda ma aka yi a baya. Gaskiya ne, kamar wasai. da muka, da muka ziyarci tonyi a gimfi mun fahimci mun ga ramuka ramin da ba a taba irin ta ba a plato ko ramin kuza da ake gani a jos bai yi munin ramukan da muka gani a wasai ba akwai abin da ake faɗa environmental assessment report wanda ya kamata duk inda ka tona a matsayinka na mai aikin ma'adanai ka dawo ka rufe wannan wurin kar ka bari ya zama uh, hatsari wa al'umman wa'annan wurare babu kamfani ɗaya inda muka ziyarta a wasai wanda suke wannan aikin da ta yi amfani da environmental assessment report bayan ta tona wannan abu ta rufe duk yana cikin abin da za mu sayar da hukunci a kai kamfanin da ta yi aiki a kasanmu dole ta dawo ta rufe wa'annan ramuka kar mutane su yi ta rasa rayukansu bisa ga aikin ma'adanai da aka yi dokan aikin ma'adanai kenan kuma insha Allahu za mu tabbatar da an yi abin da ya dace domin ci gaban al'umman jihar plateau gaba daya a ra'ayinka ta yaya za a gyara gwamnati ne al'umma ne su sarakunan ta yaya za a samu fahimtar juna ko ta wani hanya na farko idan muka zo da hukunce-hukuncenmu zai shafi sarakuna sarakuna masu sa hannu a kan takardan a yi aikin ma'adanai za mu kawo wasu uh, conditions wanda dole kamfani mai son ya yi aikin ma'adanai sai ya cika kamin sarki ya sa hannu shi karamin sarki kafin ya sa hannu dole babban sarki ya sani domin kar a yi ta ba da ƙasan al'umma ba tare da an bi ka'idodi ba su shugabannin jama'a shugabannin matasa za mu zayyanar masu da dokoki wanda ba kawai shugabanni in sun samu revenue ba aikin shugabannin inda ake aikin ma'adanai shine su tabbatar da yajejeniyan da aka yi tsakanin kamfanin da take harkar ma'adanai da kuma al'umma ya zama to daidai an zo an yi hukunci da ya kamata kuma a bi dokokin da ya kamata a kuma yi abin da ya kamata a yi wa mutane su kuma gwamnati dole mu sa ido hanyoyin da ita gwamnati na jiha ta yi dole ta sa ido kamfanoni masu bi da ma'adanai su biya revenue na hanya su biya revenue na gyaran hanya su kuma biya revenue na cire ma'adanan da aka yi a kasashen eh, yankunoni na jihar filato wa'annan revenue mu kuma aikin mu majalisa shine mu tabbatar da ita gwamnati ta yi amfani da shi wurin gyara al'umman da ake cire ma'adanai wurinsu da kuma gyara sauran bangarori na jihar filato gaba daya jama'a nan za mu dakata sai mako mai za don ubangiji allah ya kai mu ku sake jinmu da wani sabon shirin Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya sai kuma mun sake saduwa. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.